Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله آه كدي كيتي نمي وريكي زمنا الله sai in dawo gare ki hmm, safiya ke da yan kaya kayan gana ke yanzu wannan in kika kare da ke da ken wannan namijin goron me za ki yi da shi hmm, wai ke a wace duniya kike ha biki san da shi wannan mijin goro ba kayan mata ne wanda yake da ƙarfi? kuma mijin goro yana da abubuwa da dama wanda yake ƙara sha'awar mata ke hadda ma maza hmm, Allah safiya. Haka ne na sani. Namijin goro an san shi da abubuwa da yawa a gargajiyance a nan kasashen mu na Afirka. Kuma na ma ana cewa yana da wasu sinadarai masu maganin kurji, wani kaban jiki, kuma yana taimakawa wajen maganin wasu cututtuka kamar wani kurjin cikin ciki da wasu kuraje in sun yi to maka ga jiki. Kuma yana maganin ciwon baki in Allah ya sama wani kuraje sun yi to maka can baki yana maganin kansa kuma yana hidda warin baki. Yana kuma maganin ciwon ciki mamatan da ke ganin haila yana maganin suya zuciya kuma yana da ƙarfi saboda akwai sinadarin yin ciki wanda ya ma shi wanda ake sha a cikin kafe kan ma in nisanta yana maganin cututtuka da yawa masha Allah ai wannan labari mai daɗi ne to kin gani wannan duka ban ma san su ba To Safi, amma wada ni gan kina nan ga dokashin nan, wallahi yayi yawa. Haba kadi, abin da bai wuce da ashirin da nake dokawa a rana, ai ba da yawa bane. Subhanallah Safiya, gaskiya kina ga dokashi da yawa, kuma in kika ci gaba da haka, zaki shiga cikin haɗari. Kuma likitoci ma suna cewa kan mutum ya huce kwaya biyu ga ini, saboda kin gani, akwai wasu suna shan shi, baya musu komi, amma wasu in suka doke shi, wani abu zai biyo baya. Kamar wanda da matsalolin ciwon ciki da in sun ci abinci ma da kyal yake hucewa, ko ko can in ba a gasa ba, zai saka wani mugun ciwon ciki da wani tashin zuciya kuma abu ne mai haɗari ga waɗanda suke da matsalolin zuciya masu hawan jini kuma wannan namijin goron mace da ke ɗauke da juna biyu ba a son ta ci shi da ma wadda ke ba da nono ke kadi abin da da ashirin kin gama ba shi kaɗai ba nake ci balle ya mun wani illa ina gama shi ne da citta da karamfani don saboda ƙara min sha'awa da nawa da na mai gidana kuma ya salam safiya ni ban san wace irin magana zan miki ba hmm, kenan ke in na gane ki so kike kice ka amma sake cin shi ko a'a ba haka nake nufi ba ni kawai abun da nake so shine ki rage cin shi kwarai tunda tun dadewa an san da cewa citta ana shan ta ko ina cikin duniya tana maganin abubuwa da yawa kamar wani sanyin jiki in kina jin wani tashin zuciya kina iya shan shi yana maganin majina da wani ciwon kai amma in aka sha shi da yawa zai iya kama wasu cututtuka kamar wani kaban jiki cikin ki ya kaba ya kisabka zawo kuma in lokacin haila ya dawo sai ka ga jini yayi ta zuban maka Haka nan kuma kin gan bai da kyau kuma shi kuma ka ganfalin da kike cewa abu ne mai kyau tunda ko kamshin shi ma abun a zuwa gani ne amma duk wanda yake irin abubuwan nan ba a son ka ci su da yawa Dan suna iya kama ka illa hmm. To, na gane yanzu zan yi ƙoƙarin rage cin shi. Ba wai wani ki ƙoƙarin ragewa ne ba, ragewan ma za ki saboda kina nan ga ɗoka shi ƙwarai. Kuma tun da ma ke kin daɗe kina cin shi ya kamata ma ne ki bar shi har zuwa wani lokaci. To, yadda kika ce ne ba layi. to don lahiyar jikinki ne in ba haka nan ba hakan zai taba ƙodaki kuma ke gan wannan in baki da lahiya zai ba uga damar yin wata sabuwar mata subhanallah wata sabuwar mata fa kika ce <laughs> eh, mana <laughs> kenan ke gani ya kamata ki daina wannan haukar taki kuma ina da wata iya kaunama mata da annan gidanmu ni da ita shekarun mu ɗaya tana nan ta kere a gida haukan neman miji ɗaya take kuma kira aka ga matar da mijin kera shi da ai za su yi kyau <laughs> amma wallahi kin kware ne wace rukayya ita da kanta wannan yar uwar taki mm. hmm, ki shi tausayi na wallahi bani iya zama da wannan yar uwar taki <laughs> to ki haƙuri dai kuma ki a hankali saboda wurin neman gyara kake take lalata ko <laughs>